Ƙungiyar ƙwarigon Najeriya NLC na zanga-zanga da nuna lalle gwamnati sai ta maida farashin fetur naira tamanin da shida. Ita kuma 'yar awarin ƙungiyar ta jo a jero na cewa a'a ba za su shiga yajin aiki ko zanga-zanga ba. Na zaga na ga yawanci jami'an uwar ƙungiyar ƙwarigon ne yake fita zanga-zangar kuma ba yawan mutane in an kwatanta da gagarumar zanga-zanga da aka yi a dubu biyu da goma sha biyu. Shin ba sa ganin hakan koma baya ne in an kula 'yan ƙasa ma da dama na nuna bara'a ga yajin aikin da kuma zanga-zanga. Comrade Ibrahim Khalil shine ma'ajin ƙungiyar ƙwarigon. A cikin gwagwarmayar da muke yan najeriya su fahimta uwar kungiyar kwadago ba tana rigima ne da shugaba muhammadu buhari ba ba tana rigima ne da gwamnatin muhammadu buhari ba a'a mun samu kyakkyawar fahimta ne yan jari hudda sun mashi kaka gida ana nema su kwace shi daga hannun talakawan najeriya don haka ya kamata talakawa su farka daga bacci su san cewar wannan maya ce ta ƙoƙarin ko dai mu riƙe shugabanmu ko kuma mu ƙyale waɗanda dama su ne suke azzaluman Najeriya su ƙwace mana shugaban da muke da imani a kansa. dai ƙungiyar ƙwadugon da ta ware tun rashin amincewa da zaben da ya ɗaura ayyuwa wabba a matsayin shugaba ta nuna takaicin zanga-zangar. Ga jami'in ɓangaren Comrade Nasiru Kabir. Ta yaya za mu yi muna zaune muna kallo tsirarrun mutane za su zo su ɓata wannan tafiya su kuma gaya wa 'yan Najeriya karya abin da ba gaskiya ba kaga wannan ba adalci ba ne kuma mu ba za mu mu saurare shi ba kuma mu ba za mu yarda da wannan abu ba mu yan a gaya wa al'umma gaskiya ne yana daga cikin abin da ya sa kaga mun balle daga wannan kungiya mun kafa namu karkashin jagorancin wato mai girma wato Jo Ajero wanda kowa ya san tarihin waye aje Jo Ajero kuma ya san shi ta wajen faɗin gaskiya da da wato faɗin abin da ya dace yan kungiyar kwadagon sun tattauna da majalisar wakilai don samun maslaha da alamu ke nuna ba da magana dawo da farashin fetur kamar da ba mamaki a ci gaba da magana kan karin albashi ko hanyoyin rage raɗaɗin tsadar kayan masarufi Dattawan Arewa da suka hada da Justice Mamman Nasarar sun fito sun nuna mara baya ga matakan da gwamnatin Buhari ke dauka. Ana magana an ƙara kuɗin mai. To mutanenmu nan Arewa muna tare da mutanen nan da ake tono mai ƙasar su tun ba man ba mai ya haɗa mu ba. Daga arewan ma aka tara kuɗin gyaɗa da auduga da koko aka haɗa. da kwakwa aka ta aka tono man saboda haka mu yan uwanmu ne ba mu gaba da kowa sai in da ya nema kila kuma don kan dalilin da suke hada da gwamnati kila wani ya yi zalunci to bai so a tada magana gidajen mai nan abuja na sai da mai kan naira biyar kuma ba dogayen layuka nasura da mai lika murar amurka daga abuja najeriya